Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa da wannan maraitar laraba 30 ga watan Disamba, Assalamu alaikum da watan duk kunanan lahiya. Kuna jin mu ne kai tsaye yanzu haka daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin a yau. Yusuf Aliyu Harande. Tare da Halima Jumrau. yau ma shirin baki ɗaya yana ƙasar jamhuriyar Nijar ne, saboda haka a zauren matasa za ku ci gaba da jin gaba muhawarar matasan jamhuriyar Nijar akan siyasar ƙasarsu da kuma zaben da ke tafe a ƙarƙashin jagorancin Yusuf Abdullahi. Siyasa dai da farko ba hauka bane ko kuma ba tashin hankali bane saboda haka komi za ka yi ka sa kasan ka gaba yanzu matasa sun gane yau matasa ba su zuwa wani wuri neman wani abu To tun da batu ne na zaɓe kuma kamar yadda muka sani da wuya a yi zaɓe a wata ƙasar Afirka, 'yan siyasa ba su yi amfani da ƙabilanci ba, ko ɓangaranci ko kuma su sa matasa bangar siyasa. To shin a jamhuriyar Nijar ma haka ne? Sosai ma ana amfani da su, sai zaɓe ya yi kusa ake tuna da su. ai ta ba su yan daloli shi kenan su hau da wake su hau da shayi sai ki ga mutane sai su koma bayan ƙabilunsu, su ko ko a ce wa'ancan ƙabilanci suke Ɗan iya ma yau fa ya tsallaka kan iyaka, ya shiga jamhuriyar Nijar, kuma ya ga abu kuma ya jiyo abubuwa. na yi tafiyar da ta kai ga har na kai ga iyakar ƙasa ta Najeriya. Har ma na haɗu da wasu 'yan Nijar ɗin da ke makwabtaka da mu na ji suna ta faman magiya, suna ta maganar yadda gwamnatinsu ke neman karya duk wata hamayya. Malam Yusuf kahin mu ci gaba ya kamata mu sanar da masu saurare cewa Jamila jiki da jini aka ce mm, ita ma mura ta kwantar da ita saboda haka muna wata Allah ya bata lahiya Allah ya sa kafara ni kuma Allah ya sa zakar jiki ne to za ku ji amsoshin tambayar mu ta Facebook da labarin dan iya wanda a wannan mako kamar yadda kuka ji Yusuf Haranda ya ce ya shiga makwabciyar kasar jamhuriyar Niger ku biyo mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa rediyo zai karfafa ma matasa ƙasar na jamhuriyar Nijar kuma ta ya hankulansu so babu hanyoyin da za su zaɓe cikin lumana da zaman kwanciyar hankali a cikin ƙasarsu ga kaɗan daga cikin yadda kuka amsa waɗannan tambayoyin a shafinmu na facebook gaskiya idan aka yi duba da zaben najeriya da ya gabata kafafen yada labarai na rediyo da sauransu sun ba da gagaruma gudunmawa wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali irin wannan tsarin zai taimaka ma Nijar. Ganin cewar gidan rediyonsu suna ƙarƙashin kulawar gwamnati ne, ya kamata gwamnatin ƙasar Nijar ta ware wasu tsarin shirye-shirye domin wayar da kan matasa domin fitowa zaɓe sannan kuma su tabbatar da an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali saƙo daga ishaq muhammad ɗorayi yau da gobe hakika rediyo ba a iya jawo hankulan matasan Nijar shi kaɗai wurin bunƙasa zaben ƙasar Nijar sai an yi gamin gambiza an haɗa da irin su Facebook, WhatsApp, to go Twitter da dai sauransu. domin ba duk matashi ya cika sauraron rediyo ba amma idan ana hadawa da kahohin sada zumunta to insha Allahu komai zai zo wa matasan Nijar cikin sauki yadda za a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma za su iya ji ko ganin abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi ko ƙauyuka. Daga ƙarshe nake wa al'umma jamhuriyar Nijar watan Allah ya sa ku yi zaɓe lahiya kuma a ƙare lahiya ba tare da ta da zaune tsaye ba lokacin zaɓe. Sako daga Arrabiyu Awwal mai faci. Tabbas filin yau da gobe, rediyo na da muhimmiyar rawa da za su taka wajen yin zaɓe cikin zaman lafiya da lumana, da kawo wa 'yan ƙasar canji a hanyar bawa masu amfani da kafafen yada labarai damar faɗan albarkacin bakinsu. a lokacin da ake gudanar da zaɓe kamar yadda ya faru a Najeriya a shekarar 2015 a zaben shugaban ƙasa. Saƙo daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa. Hakika ina kira ga matasan Nijar da su guji irin 'yan siyasar nan ɓata gari masu ba da kuɗi ƙalilan domin ka je ka tada rikici idan sun ga ba su da nasara. saƙo daga Sama'ila Ahmad Dikke. yau da gobe hakika rediyo zai iya karfafa wa matasan jamhuriyar Nijar gwiwa lokacin zaɓe, amma inda matsalar take waɗansu matasa ba sa sauraron rediyo sai su ce ai ba tsofaffi suke ba, balle su saurari rediyo, kuma wannan babbar matsala ce tunda waɗansu matasa ba su iya intanet ba, saƙo daga Umar Alasan Kamaru. Ni ina ganin cewa rediyo yana taka rawar gani a ko'ina a duniya. saboda haka su ma matasan Nijar zai taimaka musu wajen samun labaran abin da ke kai kawo a Nijar wajen wayar da kansu game da matakin da za su ɗauka na ƙarfafa zaɓe a Nijar. Irin su Facebook, WhatsApp da sauransu duk suna cikin hagen yada labarai da wayar da kai da za su taimaka musu wajen tsara yadda za su ba da tasu gudunmawa a yi zaɓe lahiya a kuma ƙare lahiya. Sako daga Adam Abdulkadir Alkanawi wanda ke Ilorin jihar Kwara a Najeriya. Hakika yau da gobe, rediyo na da muhimmiyar rawar da zai taka wajen kawo zaɓe mai inganci ta hanyar wayar da kai domin duk lungu da saƙo ba inda ba a samun rediyo, amma sauran kafafen sadarwa kuwa ba a samun network. Saƙo daga Abdulkadir Hussaini Jambil. Ka ku iya faɗin wannan suna Jambil. <laughs> to yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran muhawarar wato wakilinmu na Yamai Yusuf Abdullahi wanda yake tare da alimamman mai kula da tarbiyya a Club UNESCO na Jami'ar Yamai. da Nasiru mun kai da shugaban kungiyar ɗaliban jihar Yamai da kuma Habila Rabi'u shugaban kungiyar muryar matasa ta ƙasar Nijar. Ga su nan za su ci gaba da tattaunawa kan siyasar ƙasar Nijar wadda yanzu haka take cike da rudani da kuma zaben da ake shirin gudanarwa a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu Malam Yusuf Jamuje. Ali Maman kana ganin akwai wani ci gaba da matasan karkara suka samu a tsawon shekaru biyar na mulkin shugaban kasa Isufu Muhammadu? Eh, in ka lissafi saboda shi na Hassan ayi abu ka gaye mai sauraron mu ya san eh ba Eh, ba kirkirawa ba ne muke a'a abin da aka yi ne in ka lissafi fiber optic nan da ake cewa lokacin in ka duba tsawon hanya tun daga iyaka da burkina faso in ka ɗauka har zandar lokacin da ana gina ta su wane ne ke gina ta matasa ne aiki ne aka samu musu yau in kai lissafi ya zantan agaras tun da muhammadu isu lokacin shekara biyar inga da aka iko mun ga ai plastomo nan yamai yan agaras ke zauwa ton nawa suke kawo na pomme da kayan kayan kayan kayan noman rani matasa ne a muna ganin su kowa ya gan su a yamai matasa ne su ɗauki wata guda har su ƙara samun eh, falala a ce su ƙara tambaya a ba su falala wata guda kayan nan ba su ƙarewa mutane sun nuna mu cewa matasa ne wanda suka can alibi yau an ce musu kawai zancen nasu an ba su kayan aiki an ba su falala su zo su yi noman rani suka dawo suka yi noman rani wannan mutanen da ke kawo fam da lemu da sauransu akwai yan yamai wannan shekaran hudu da suka suna zawa suna fuwar insu akwai yan yamai da dama da suka shiga cikin bugashi ni na gani ni na shaidu ne da wanda na samu mutum uku wanda unguwa da nake nan yamai a harubanda suka ce suka shiga taro suka suka ga wannan bugashen suka ce suna so su ma su je inda hali su shiga cikin wannan kungiyoyin nasu ba da suka zo fuwar da su aka zo in ka so ka gansu uwayensu da kansu suka ɗauki fom da da abinci suka kai ma uwayensu saboda Allah da annabi wannan ba abin ci gaba bane ba in ka ɗauka Eh, Fannin Nuka na exod da nuka zance yau matasa ba su zuwa wani wuri neman wani abu dama ai rishin babu ne rishin akwai ne ya suke sa mutane suna taya yau mutane suna nan ya zancen kungiyoyi na hula yau da ƙauye da wuya in ba kungiya ba ce wata ONG da ta daga cikin birni ta wani ƙauye ta zamana da wuya ka samu amma cikin wanga shekarun yau hmm. kana iya zuwa ƙauye ka tarar kungiyoyi na hula ga suna an kakkawa su Nasir Munkaila ana kallon matasan Nijar a matsayin 'yan abe yarima a shakiɗi kawai. Wato ba kwa yin wani hoɓasa na ganin cewa kuma an dama da ku a zaɓuɓɓukan da ƙasa take shiryawa. Ina iya ce maka yanzu mun yi ma kusan kai karshen shi tun da yanzu matasa sun gane. Sun gane ko sun yi nisa cin ganewan ma nake kema. Yanzu na baka ka diba wanga zabuwan da za a yi na 2006 shekarar da za ta zuwa sai ka ga canji da yawa. don mi saboda matasa sun gane yawanci wanda ke zuwa in sun zo kamfani insu su zo ni ina son shugaban kasa ko ina son in zama dan majalisa na dokeki yanzu miye ake oleke a ka muku takarda a ce muku in na samu iko ga abun da za muku ga abun da za ni saboda rayuwarku ta canza ga abun da za saboda a samu cikakken karatarsuwa ta eh, fannin makaranta ga abun da za saboda eh, lahiya Eh, ta tabbati cin ƙasa ya suke ba wannan aiki suke sai a sai wani shinkawa da wani wace da wani eh, garin masara in aka zo sai aka ragaba wa mutane in ka ɗoka mata sai a sai musu zanunuwa kuma zanunuwan nan su sa su wata ran har wurin taron gangamin nan tsakanin su su yi hada su tattale kuma wannan yanzu matasa sun gane e, matasa su kan kansu shin shigaccin abun ga neman shugabancin ƙasa nan ne babban abun ya ce yanzu in kun ka ɗoka za ku samu matasa da dama da sun ka daga wanga zabe za su shiga za su nema abun ga su zama dan eh, majalisar dokoki akwai wanda za su zama kwansai duka kenan su in kun ka ɗoka idan sun ka samu shiga kuma na yi imani da matasa kama musu suke don su samu shiga don in sun shiga su sun kasa matsaloli na matasan yanzu kuma za su iyakacin kokarin su saboda su kama matasa a samu wannan matsalolin mm, ah, mahita na gode habila a game da dai shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2016 yanzu haka dai an shiga a cikin wani yanayi na rudani inda ake samun miyagun kalamai da 'yan siyasa ke furtawa tsakaninsu su Eh, abin ma yanzu har ya kai ya shafi kabilanci shin ya ku matasa kuke kallon wannan lamarin siyasa da ƙasar nan ta samu kanta a ciki eh, siyasa dai da farko ba hauka bane ko kuma ba tashin hankali bane saboda haka komi za ka yi kasa sa kasan ka gaba wannan shine abu na farko da ya kamata a ce mu duka mun yi la'akari da shi cewa 'yan kasa idan ma ana siyasa to ba za a yi siyasa ba sai idan da kwai ƙasa idan ma za a yi mulki ba a yi mulki sai idan da kwai ƙasa kenan wannan kasa ita ya kamata daga dan siyasa har wanda bai siyasa har dan ko wanda ba na da komi ya kamata a san cewa kasa ita ce kamata a sa gaba kenan a cikin wannan tahiya da muke ganin take jiran mu nan gaba cikin wannan ƙasa shine 'yan siyasa su sa ƙasa gaba ta kwana kamin komi ta yadda in aka yi wannan muna kyauta san cewa in suka sa ƙasan gaba to komi ne ne za a yi shi sanin cikin sanin ya kamata da da tijantaka da kuma eh, yanda za a yi ba za a shiga matsalolin da za a yi Allah wadda ba ko kuma za a ce dama an sani kenan wannan sako ne da dama muka dade muna aikawa zuwa gare su kuma har zuwa yau ba za mu gaji ba za mu ci gaba da tura musu sakon cewa su ba ƙasa muhimmanci a cikin yanayin siyasa su ba ƙasa muhimmanci a cikin yanayin tahiyar da mulki su ba ƙasa muhimmanci a cikin kowane irin yanayi wanda ya kamata a ce rayuwa ko kuma zamantakewa ta haɗa al'umma da cikin shi a jamhuriyar Nijar ma ko 'yan siyasa na amfani da ƙabilanci da ɓangaranci da kuma sa matasa ɓangar siyasa? sosai ma ana amfani da su har kwanan bayan can eh, da shekarun bayan nan an kusan shekara biyu Eh, matasa sun fara koke-koke bisa wannan matsalolin ta suke sai siyasa ta yi kusa sai zaɓe ya yi kusa ake tuna da su a ba su kuɗi su hau da wake su hau da shayi su kwandare suna yi yan siyasa su je su suna sa music in ga abun ya ƙare kenan sai a yi ta ba su yan daloli shi kenan in zaɓen ya wuce kuma an manta da su ganin waɗanda sun ka zaɓen ma ba su iya ganin su dabitoci ba su sabka su su ga ina matsalan eh, matasa ne suke so ma'aikantan sun ba su sabka ministerorin ba su zuwa su ga eh, matasan ga menene suke su a'a an manta da su sai an gan su sun mutu suna zanga-zanga ce a'a wayancan suka turo su alhali kwa bukatun tocin su ne suke turo su ba wani abu ne duk wanda shiga cikin matsala dole ya taso to saboda shi matasan babban kira wanda muke gare su ba su ce siyasa ta tashi ba ruwanmu da siyasa ba a'a kamata ya yi su shiga cikin harkar ba su shiga ciki a yi aiki da su ba a yi unhani da su ba a'a a tattauna da su su sa yan siyasa su ɗauki alƙawura na kwarai ingantattu su zo su tattauna ba a ba su kuɗin shayi ba bisa wannan abun su je su abin da aka ga dama da su a su a sa su su je je su yi su wani abu duk wannan abu muna tsammani ba aiki ba shine kamata ba amma matasa a'a a tara su a ga wace irin siyasa za a yi wadda za a kawo tunda yau sun yi yawa wacce siyasa ce za mu kafa wadda eh, matasan za su bunƙasa tun da su ne ta ake yara manyan gobe su za su kula da ƙasa ga gobe mun so ba mu so ba kenan ya kamata a ce sun hita da cikin wanga halin kaganikin matasan ina ne fannin su na harkon shine lakwal duk abin da bai tashi da hanyar lakwal wannan bai da kyawu tunda ga ƙasa a ce yan lakwal sun huto ini guda ma wannan abin bai kyauta ba tunda shekara nawa za mu koma baya Allah da ya sani saboda shi muna son yan siyasa su kiyaye yara sai su su kiyaye matasa lokacin siyasa ba ta ake ba su ba su tattauna da su ba a'a ta a sa su su yi abu wanda bai kamata ba bangar siyasa na ita ce muke so a maida ta baya ta ake kan mage ya waye kenan kowa kan sha waye kowa kamata ya san siyasa gada ake ta a kowane fanni na ƙasa shi bunƙasa makiyaya matasa manoma da gallakot kowa da kowa duk ɗan ka dauki fanni a ce fannin na ya bunƙasa a cikin ƙasa shine manufar siyasa ba a ɗauka ba a aiki da wani kaza saboda a samu ƙuri'u in ƙuri'un sun kare kuma kenan an kare aiki da mutanen to ne muke wata muna kusan shekara ashirin da biyar haka muna harkar demokaradiyya a ƙasar mutane biyar Nijar ne wadda za a za sai ga mutane sai su koma bayan kabilunsu ko ko a ce wa'ancan kabilanci suke to duk wanda ya ce wancan yana kabilanci kenan ya zamna ya ya kalli wancan ya ce ya ga shi kenan shi ma yana yi saboda shi ne hankalin shi ga wannan abu alhali kuwa muna kirarin cewa a nan ƙasar mu ta Nijar yadda kashi 90% bisa ɗari mu musulmi ne musulmi bai kamata ba yana dinin dan uwan shi ce wani kabila kaza ko wani kabila kaza an saki addini kenan amma sai muka ga saboda harkar siyasa sai mu ce a ah, yan kaza mutane kaza ba su son ba su son mu saboda muna wagga kabila ko wayan ko yan kabilan mu ku zo mu siyasa inda har yanzu Niger akwai wayannan kalmomi ba kwanaki da yawa ba kwanakin bayan can shugaban farti eh, wanda gaga iko zuwa ya yi cikin rfi ya eh, bisa bisa john afrik ya ce akwai wasu wasu masu aiki da kabilanci za su suka da ikon su sojawa ga abu ne wanda muni ne ke kawa cikin kasa kuma har yanzu sai a ga ana aiki da kuɗi saboda shi mutane sai su zama a cikin gari su ce in yan siyasa sun zo da an da sun ba da bai sai su ce nawa sun ka kawo muna kenan an saba ba su saboda shi ne wanda ya kawo kuɗi zancen shi ne yake aiki to rikicin da ake kenan babba ba kaɗan ne ba tunda ai la'akari da da abu guda babu wanda zai zo ya huddo eh, kuɗin albashin shi ya bada kyauta haka nan kenan kuɗin da ake bada ana watsa musu ba wani abu ne ba ainihin su kuɗin sata ne saboda shi mutane kamata ya a hana wannan abun su tona mai asiri su ce ba harka kuɗi na ba mu ga abin da muke so kasar mu ta zama mu mu ci gaba tunda kinkin diba shekara nawa a ce ake Nijar mu ne bayan duk kasashen duniya abu ne wanda ya kamata yayi yi mana ciwo ne ka ne ke sa ciwon in ya mana ciwo shine wanda ya kawo kuɗi yace ce ai siyasa a ce a mine ne kai wacce alƙibu mine kake son ka gyara a cikin ƙasar Nijar in ka ba mu bayani sai mu ce eh nan ka rago kaza ka rago kaza son muke ai mana kaza ƙasar mu kaga in kin ga wanda wanda dauki irin wannan alƙawari sai a ce eh haka ne siyasa sai a tattauna bisa ina wace manufa muke so a fannin lakwal a fannin kiya a fannin kiwo a fannin noma duk wannan abin da ya kamata a ce ko hanyoyin da za a yi kowa ya san abin da ya kamata suke so amma a'a da kuɗi da wanda da zancen kabilanci har yanzu ana nan a ƙasar Nijar ne mutane da dama suna aiki da shi to abu ne wanda baya da kyawu saboda shi muke cewa demokradiya lallai bata kawo ba sosai akwai eh muna zaɓe mu an sa shugaban ƙasa muna zaɓe muna da majalisa to wannan abun ba su isa ba a ce akwai demokradiyya cikin ƙasa eh, mutane na son waye kai sosai da ma'aikantan da ƴan ƙasan dukkanmu dukkan mutane da dama ana son a waye musu kai in na ɗauki misali biyu na farkon a yawancin mutane sai su saurari abin da 'yan siyasa ke hudi inda alkiblar da 'yan siyasa suka nuwa ita ce mutane za su bi kenan mutane sun bi sun yi kaman abin da mutum ya faɗi shine za su yi ba ra'ayin jama'a ba alhali kuwa demokradiyya ta ta yi ra'ayin jama'a in ana ɗaukar ra'ayin mutum guda ya yi abin da ya ga dama kinga ba demokradiyya ce ba na biyu shari'a kamata a ba shari'a ƙarfi misalin da zan ɗauka in an ka ce kaman bangarorin eh, 'yan adawa in za su wani abu in an ka hana to an yi hanan nan kamata a ce an kai gidan an kai kotu an aza takarda wanda yayi ya taka doka to ba haka ake yi ba Nijar sai kiga mutane sun zo sai a basu kashi a tura musu barkonan tsohuwa kin ga kenan masu ikon suwa ba su san ba da cikin ikon demokradiya ba karhi ake nuna ma dan kasa ba a'a karhin doka ce a kai karhin doka ba karhin ciya ba shine muke son kowa ya fahimta da shi dan kasa shi ya fahimta da incin shi da inda ya kamata ya tsaya da matsayin shi shi ko mai iko ya an ba shi iko ba sai an kai ba an zaɓe ka kai abin da ka ga dama a'a an sa ka gaba an sa ka gaba saboda ka kula da hakkin jama'a to shi ne muke so saboda shi muke cewa da ma'ikantan da ƴan kasan akwai an raga an raga sosai bisa harkar demokradiyya na farkon da ya tawayen mutane kai ya kamata a ce an bala kwalƙani yalla saboda ni malamin makaranta na tunda duk wanda yake kan shi a waye wuya a ce ainihi mai idanu haka nan tunda in mutum in wanda wanda ya karatu in na malamiya ne in na boko ne ba a iya ce dai mutum ya yi karatu ya san baki a ce an zo ainihi mai idanu haka nan duk wanda ya zo ya mai magana in yi dibe cikin idanu ya san abin yana yiwuwa ko abin bai yiwuwa to saboda shine muke so a ba ilimin karhi cikin kasa ilimi na fannin kimiyya yana da kyawu kwarai ga kasa tunda yara in suka in suka samu ilimin nan dole ne wanda ya zo ya musu magana sai ya musu magana mai inganci mai mahimmanci kuma kenan gane za su yi da mai karya da mai gaskiya kuma suna iya karatu su ga menene demokaradiyyar nan ta kunsa kundin kasan me ya kunsa tunda ana rubuta kundin ma cikin harsoshin gana wanda ya karatu sai karanta inda turancin ne inda harshen shi ne ma shi na iya karanta in abu ne wanda yana kawo wayewar kai in an ka waye mutu saboda shi ne 'yan siyasa ai akwai kowace shekara ko kudin da gwamnati ke basu saboda su waye ma eh, eh, su waye ma masu goya musu baya kai me sai muka ga ba su yi saboda sun san in kanu mutane sun waye ba a karya kenan in an ɗauki alkawali wanda wanda ke yiwa shi ne za a ɗauka saboda shi muke ta demokradiyya in dai an ka bayyana ta kowa ya gane to kenan da wuya a ce an zo an yi umhani da mutane haka nan dai kawai a zo a ce bisa wannan abun an yi ma mutum zaɓe to shine muke wata a ce kan kowa ya waye ba ba ya ce ɗari bisa ɗari amma dai in dai na taron duk wanda ke zuwa lakwal duk wanda zai iya zuwa zaɓe ya san manufa abin muna jin Allah ya yarda sai an ciwo eh, kan matsalan nan. ba ku shi gaba ba alheri ba ne ba ku dibi liberia irin haka inda ya kai su ku dibi congo irin haka inda ya kai su ku dibi sierra leone irin haka inda ya kai su burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan kasan nan muke so Ali Dodo kenan malamin makaranta kuma shugaban hukumar da kungiyar ma'aikatan Nijar ta kafa domin lura da sa ido kan zaben jamhuriyar Nijar don a tabbatar da cewa ya gudana cikin gaskiya da adalci. To yanzu sai labarin ɗan iya kuma kamar yadda muka shaida muku a farko ɗan iya ya tsallaka kan iyaka ya shiga ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ya samo bayanai da dama kan siyasar ƙasar Nijar. Ga dai na ikara da labarin ɗan iya. ɗan iya mazaje a fagen gwagwarmaya. Kaga kunnan garin da idan ya ji kaji ya gaya wa sauran duniya. Yau wannan shine kirarin da na tarbi ɗan iya. Da ji na kuwa sai na ga ya kama dariya. Ya ce na ikar ka iya tarbar wanda ya yi doguwar tafiya. Musamman ganin na yi tafiyar da ta kai ga har na kai ga iyakar ƙasa ta Najeriya. Har ma na haɗu da wasu 'yan Nijar ɗin da ke makwabtaka da mu na ji suna ta faman magiya. Suna ta maganar yadda gwamnatinsu ke neman karya duk wata hamayya. na ce o oh, dan iya sarkin shige-shige yanzu haka sun sha tambaya ba mu mu sha kawai tun da dai na san da jin maganar ta yan Nijar ta sa ka tsaya dan ya ce eh gaskiya ne domin na ji wasu na maganar ana yi ma yan kasar ta Nijar kaharu har ma dai abin yayi kamarin da ake satar sauraron maganar wasu yan kasar saboda a sa su su yi shiru sannan ma wasu sun ce ana ta kokarin runtuma runtar rage rijistar masu zaɓe don daɗaɗa wa wasu tsiraru domin kuwa rumfunan rumfunan zaɓe 320 aka ce wai an manta da su kawai don neman wuta ta ruru. Kinan tun da kowace rumfar zaɓe a Nijar ɗin na da mutum 200 kimanin mutane 64 za a haramta wa zaɓe idan har hakan ta faru. Sannan ga barakar da ta ɓarko cikin jam'iyya mai mulkin da ake ta daru. Shi ya sa ma wasu 'yan ƙasar ta Nijar ke cewa a yanya kuwa ana son yin zaɓen na 21 ga watan Fabrairu. Waɗannan bayanai da sauran batutuwan damuwan da na ji 'yan Nijar ɗin na yi ne ma suka sa na yi ƙuru. Na ce to yanzu haka nan kawai 'yan Nijar ɗin za su zauna su yi zuru suna ji suna gani ana nema a yi musu tashin tantabaru. Wub ne yanke ɗan iya na ce kai idan dai ta tabbata kam to sai mu ce ɗan adam akwai abin mamaki. Yanzu jam'iyya mai mulki a Nijar ɗin ta manta shekarun da ta yi tana ta neman mulki. Ai maganar zaben shugabanni magana ake ta neman haƙƙi. Kuma ma yanzu ai zamani ya haramta ƙarfa-ƙarfa ko da akan awaki. shi yasa ma nake ganin wannan batu ya yi kama da mafarki dan iya ce na ikar ina ganin dai matasan kasar ta Nijar sun fi kowa bukatar ɗauki domin ko yanzu ne suke buƙatar a ɗora su bisa kyakkyawan tafarki saboda haka matasan Nijar ku yi hankali da masu yunkurin ruwan kayan aiki masu taka talakawa su hau kujeru don sun maishe su dawaki saboda haka dai matasan Nijar ku sani kuna da jan aiki na ce dan iya wato dai na lura da da zaran mutum ya nutse a daula sai ka ga yana ta neman jefa sauran mutane cikin wahala saboda masu mulkin nan dai sun kwashe shekaru a Nijar suna ta neman wannan falala amma gashi har sun fara zuba wa sauran 'yan ƙasa sarƙar talala suna ta neman jefa demokradiyyar ƙasan cikin halin ko in kula saboda tsantsagwaran tsabar kulla-kulla don haka dai matasan Nijar ku kula da 'yan walawala masu neman sayan 'yancin ku da 'yan silalla ko dala jama'ar ku dai yancin ku ce saboda haka kada ku bari a yi muku zala-zala su kuma masu neman mulki ya kamata su gane lokaci ya yi su koma ga jalla domin kuwa mulki dai babu wani mai ba da shi sai Allah. Malam Yusuf, ka ji eh. shirin yau da gobe baki ɗaya akan siyasar jamhuriyar Nijar. Na ga kana ta saurare me ka ji me ya ja hankalinka me ya baka sha'awa. To, ai in kika duba za ki ga cewar yadda ake ta magana siyasa siyasa siyasa kuma wa'in wa'inda ma har suka rubuto mana ra'ayoyinsu kin ga sun yi ta magana akan cewar ya kamata mutanen ƙasar Nijar su ma su duba abin da ya fara ƙasar Najeriya. irin yadda aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana har aka kawo matsayin da ake kuma a yi umfani da wannan kafafen sadar wannan na yanar gizo in nan yadda ya kamata wajen ainihin gabatar da saƙonni masu ma'ana ba wanda za su tada hankulan al'umma ba to ina kyauta zaton in za su yi haka to insha Allahu rabbi jamhuriyar Nijar za ta kafa tarihi ita ma a gaida baban Faruk da na Aisha To saurari saurari iyakacin shirin kenan da fatan Allah ba Jamila Kabiru fage lahiya wadda yanzu haka take kwance tana fama da mura yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Lopes ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri sai gobuwar haka da izinin Allah ku huta lahiya. Ba ruwanta a da malalaci a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma yau da gobe shirin su ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo This program has come to you from the Voice of America, Washington.